Masu kalar sauraron mu ku da sake saduwa a cikin wani tashar tamu mai albarka. Tashar da take zakulo muku sai har labari daga faɗin duniya ba na ƙanzan kurege ba. A ci gaba da rahoton nan da muke kawo muku daga jihar Kano, Najeriya. A rahoton da muka kawo muku kan matan nan da ta kashe wato abokin mijinta wanda suke zama a cikin gida ɗaya a wato unguwa uku da ke kanan dabo a Najeriya. Inda ta daɓa masa wuƙa har rai halinsa. abubuwa dai da dama sun fito kan zarge-zarge da ake musu tsakanin wannan wato mata da ake kira cucu da kuma wato abokin mijin nata kuma ya kasance kamar yaronta har ake zargin cewa suna soyayya kamar yadda za ku ji mu da wato rahotanni da za mu kawo muku yanzu kan labarin ka riga ka saurara amma daga bisani za ka ji mu da cikakken rahoton makafin nan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 ta daɓawa wato abokin mijin nan nata wuƙa a yayin da ta ji wato labarin zai yi aure ya batta lamarin da ya ɗaure mutane kai da kuma wasu sabbin zarge-zarge da ake yi wato akan wannan mata kamar yadda za ku ji mu daga 'yan uwanta da ƙawayenta da ma wato kafofin watsa labarai da suka tabbatar da wannan zarge-zarge kamar haka. ma tun jiya da daddare ma kanwata ta tabbatar min ita ta kashe shi tabbas ita ce ta kashe shi wallahi tallahi ita ta kashe shi ba wai ita ce yanzu ma na gama waya da kanwata wallahi tallahi cucu ban taba expecting abubuwa da yawa za ta yi ba ban taba tunani ba although uh, closeness ɗinsu da yayu yayi yawa which is ba maharaminta ba ne ba kanin mijinta ba ba dan uwanta ba ba dangin iya ba na baba kawai <clears throat> ma'amala ce ta yau da gobe tsakaninta da mijin tsakanin shi da mijinta yaron mijinta ne ake kawai suke soyayya bai kamata ba yanzu kanwata take gaya min soyayyar da suke ya wuce tunani tana mutuwar sansa kanwarsa ta ce min yaron da ta haifa bai bece ba dan mijinta bane dan gidan yayu ne kuma dama ni na san bayan an yi sunan an yi sunan jeboy an yi kyas sosai a hisba da cewar ba dan mijinta bane dan yayu ne aka ce a karfe maganar to ashe ashe dan ne iyayenta suna da laifi shi ma iyayensa suna da laifi ita ma tana da laifi kuma yanzu dalilin da yasa ta kashe shi aure zai yi kawai ta kashe shi saboda zai yi aure ina ruwanta me nata a ciki saboda zai yi aure zanta ta sun ci gaba ki ga saudiya suka je da yayan da yayan suka je saudiya kuma mijin yana gidan gaya miki an rufe mishi baki kwanan nan ta haihu za ki ga wani bibi fari mai kyau sunan da aka yi gona na rantse da allah irin extravagant suna aka yi baby shower din da ta rufe bebin da shi ko designer ne dan um, bobberry wallahi mijinta ta bashi da kudin siya na rantsi da Allah mijin dangi ba su san shi ba kuma ba ta postin mijin ba kuma ba ta postin lan highlights din ta sun ci mu matsa ki ga har Saudiya suka je wata da ta mutu kwanan nan zaki gani a highlight ɗinta akwai wani wacce ta sa wace ce it's been menene menene we missed you but me you have been replaced with someone to ita yarinyar shi kawai zaki ga tana kama da mijin bala in tuno miki hoton ta da ainihin mijin kin ga yayan ko kin gan shi fari dan fulani mai kyau ko to na rantsi da Allah danginta sun ce su ba su san yayan ba because ba dan uwansu bane ita kuma ce mutane take yayanta ne kuma wallahi gida ɗaya suke zama da ita da yayan da mijin

ne kake kamar ne na kira ka dan kuma san alji kai da ko zo ka wanka alji ne ce wanka kai ni ga sai musu wanka da abin da ba da abin da ba kai da wa kai da wa kai da wani malami ina yi alan gaskiya dai bito ina malam yake ina malam yake ina yi alan gaskiya dai bito ina malam yake ina malam yake sai duk wani sauri sama da na da na dawo na hau sama sai na gan shi cikin shi jini kuma baya motsi na tafi shi kuma baya motsi na sauko na zauna da can na zauna da shi kuma jini sai da hanyi ya sai na daga na kira ina kuka na ce dawo gida da ya dawo sai nake gaya mishi shi daga na kira ina kuka na ce dawo gida da ya dawo sai nake gaya mishi shi ya ce inda kuma yin faɗa ya yanke ni kuma na yanke na. Ni ba sa adadin shi. da ya kamata mu rinka mai da hankali a su a matsayin mu na hausa individual amma ba ma mai da hankalin mu kai well idan abu ya shige muku duhu na kan je in yi bincike iya bincike in nemo muku abubuwan da suke faruwa to asalin labarin shushi ne da wancan sauran shushi tun tana gidan mijinta babu abin da shushi ba ce asali ma mijin shushi ba shi da komai sai inda yake ka ɗauko shi suna rayuwa suna rayuwa suna rayuwa babu wanda ya saba raising finger ya ce ga abin da yake faru iyayen shushi ba masu kuɗi ba ne but still shushi tana abubuwan da kai ma ka san is questionable shushu tana da aure amma shushu ba irin abin da da ka san macen da ba ta tsoron Allah shushi tana yi ni na so a ce abin bai kare akan yaya ba akan shushi ya kare bakin budurwarta wadda take cewa tana son ta akwai lokacin da shi ya taba shi kolan mijinta ya taba kama chat din su tana yi wa mace in na faɗa muku sunanta za ku san maganganu daban-daban kenan da kuka saurara daga bakunan wato ƙawaye da kuma 'yan uwa na wannan wato mata da ake kira shushu da ta kashe wato abokinta kuma ɗan uwan ko kuma abokin mijinta da ake kira yaya